Daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya ce dakarun Kamaru sun ziyarci takwarorinsu na Najeriya a ci gaba da kawancen aiki tare inda har suka kama wasu 'yan Boko Haram suka mikawa dakarun Najeriya. Akwai haɗin gwiwa tsakaninmu da makwabtanmu a ƙarƙashin hukumar tafkin Chadi. Sojojinmu da sojojin Kamaru suna haɗaka domin yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram. suka koma kan iyaka sun shigo ta a garin Ungoshi wanda suka haɗu da sojojinmu sojojin kuma suka mai 'yan ta'adda kofar rago na boko aka wasu kuma aka kama wasu. To ya zuwa jiya ma sojojin kamarun sun zo sun kawo ziyara ta musamman a mu da ke fulka inda kuma suka taimaka wajen share hanya saboda wannan bama-bamai da ke kai sannan kuma har ma suka kamo 'yan ta'adda guda biyu na boko haram suka mika ma sojin Najeriya. kanar kuka sheka ya ce rundunar sojan Najeriya na takaicin haɗarin da dakarun kamarun suka fuskanta yayin da suke komawa gida inda suka taka wani bam da aka binne akan hanyar da ke tsakanin fulka zuwa ungoshe. wannan haɗin gwiwar ya sa kuma suka ta fatirin gaba ɗaya sun samo wasu mata da yara da aka basu suka ceto su sannan sai dai wani abun takaici kafin su koma ƙasarsu a hanya daga cikin motar su ta a wani mabon da aka rufe a ƙasa wanda har wani hafsa ya ji ciwo da wasu sojoji guda takwas kanar sani usman kuka sheka ya ce wannan hafsa da ya ji ciwo ya rasu yayin da ake kokarin ɗaukar su a jirgi zuwa duwala na ƙasar kamaru hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria